This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kun wuni lafiya. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyanna da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Juma'a 31 ga watan Janairu na shekarar 2025. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. ana ci gaba da kokarin fiddo da karikicen jiragen sama biyu da suka yi karo da juna ta sama a wajen birnin washington wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 67 rundunar sojan isra'ila ta ce ta kai farmaki cikin dare kan wasu cibiyoyin kungiyar hezbollah a cikin kwarin beka da kuma kan iyakar syria da lebanon rasha ta harba jiragen sama maras matuka kan ukraine a wani harin da ya raunata mutane hudu tare da lalata wani asibiti da rumbun adana hatsi a kudancin odessa To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jamhuriyar Nijar ta zama ƙasa ta farko a nahiyar Afirka da ta kawar da cutar makanta a cewar hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya. To ko waɗanne matakai hukumomin ƙasar suka ɗauka na cimma wannan nasara? shi wanga cuta misali yau an yi kamar shekara goma sha biyar ana bin ta so da ƙafa ana neman masu ita ana maganin ta to shi yasa yau an kace to Nijar tubarkala ta yi kokowa babu ta ne yanzu kwata-kwata Nijar an hita wannan zance. Malam Mamman Sani jami'in kiwon lafiya a Nijar kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji yadda manazarta a yankin yammacin Afirka ke ci gaba da mai da martani game da tasirin ficewar kasashen Mali, Nijar da Burkina Faso daga kungiyar ECOWAS musamman yayin da ake ci gaba da yaƙi da 'yan ta'adda a yankin Sahel. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a a wannan lokaci, yau ma za mu gabatar muku da shirin da ɗan gari wanda ya lalubo tarihin garin Dosai da ke gundumar birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum barkanmu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. A yau Juma'a ana ci gaba da kokarin fiddo da karikicen jiragen sama biyu da suka yi karo da juna a sama a wajen birnin Washington wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 67 a daren Laraba. Masu bincike daga hukumomin Amurka da dama sun sami gano akwatunan adana bayanan jirgi wato black box daga cikin jirgin saman American Airlines wanda ya tarwatse ya fada kogin Potomac bayan ya yi karo da wani jirgin sama mai saukar ungulu na sojin Amurka. jami'an ma'aikatar kashe gobara sun ce masu ninkaya sun kudiri aniyar ciro jirgin da kuma gano karin kayayyaki hukumar kula da sufuri ta ƙasa za ta tattara bayanai daga na'urar ɗaukar bayanai ta jirgin da na'urar da ke naɗar muryoyin matuƙa jirgin domin gano musabbabin haɗarin babu wanda ya sami tsira daga cikin fasinjojin 64 da ma'aikatan jirgin na airlines da ke ƙarƙashin kulawar kamfanin psa da kuma sojoji uku da ke cikin jirgin helicopter na soji samfurin h uh60 kamar yadda jami'an gwamnatin tarayya da na yankin suka bayyana a jiya alhamis rundunar sojan isra'ila ta faɗa a yau juma'a cewa ta kai farmaki a cikin dare kan wasu cibiyoyin kungiyar hezbollah a cikin kwarin baka da kuma kan iyakar syria da lebanon rundunar ta ce wuraren da aka kai harin sun hada da wani wurin da ake amfani da shi wajen kera makamai na karkashin kasa da kuma wani wurin da ake da alaka da safarar makamai zuwa lebanon a jiya alhamis isra'ila ta ce ta kama wani jirgin sama mara matuki na leƙen asiri da kungiyar hezbollah ta harba tana mai bayyana shi a matsayin saba wa yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da lebanon hezbollah da isra'ila sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a ƙarshen watan nuwamba wanda ya kawo ƙarshen ƙazamin faɗan da ya fara da yakin gaza a shekara ta 2023 jami'ai sun ce rasha ta harba jiragen sama maras matuka kan ukraine a wani harin da ta kai cikin dare a yau juma'a wanda ya raunata mutane hudu tare da lalata wani asibiti da wani rumbun adana hatsi a kudancin odessa rundunar tsaron ukraine ta ce ta kakkaɓo 59 daga cikin jiragen saman maras matuƙa 200 na rasha ta ce an batar da jirage maras matuƙa 37 wanda ke nufin yin amfani da na'urorin tsaro wajen karkatar da su To an jima kaɗan za ku ji ƙarashin labaran duniyar amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. mu. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO ta sanar da cewa Nijar ta zama ƙasa ta farko a nahiyar Afirka kuma ta biyar a duniya da ta kawar da cutar makanta kwata-kwata a ƙasar. Shugaban hukumar WHO Tedros Adnam Ghebreyesus ya jinjinawa Nijar game da cimma wannan nasara ta kara jama'a ƙasar daga wannan cuta musamman talakawa. Wakilin muryar Amurka Ahmed Mahmud na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A cikin wata sanarwa ce da Hukumar Lafiya ta Duniya ta fitar a ranar Alhamis da ta gabata ta sanar da Nijar a matsayin ƙasa ta farko a nahiyar Afirka kuma ta biyar a duniya da ta kawar da cutar makanta kwata-kwata a cikin ƙasar inda ƙasar Nijar ta bi saun ƙasashe irin su Colombia, Ecuador, Guatemala da kuma Mexico ƙasashen da suka kawar da cutar makanta wacce ake kira da oncocercosis a turance wadda take wahalar da jama'a musamman talakawa. Malam Mamman Sani Ladi jami'i ne na kiwon lafiya a Nijar ya bayyana dalilin da ya sayi Nijar ta kawar da cutar a cikin kasar. Kun san kamar nan Nijar misali akwai an su ciwo-ciwo da an ka lissafa eh, cikin Nijar wa'anda eh, ake na ana bi sau da kafa a gani eh, yadda za a ciwo kansu. To shi wanga cuta misali yau an yi kamar shekara goma sha biyar ana bin ta sau da kafa ana neman masu ita ana maganin ta ana ɗaukan mataki duk inda an ka san misali ta bunƙasa an ka ɗauki mataki da yawa an ka samu yau huce shekara shekara goma ba a same ta ba duka an yi kokowa bisa ita babu ta babu ta to shi yasa yau an ce to Niger tubarakalla ta yi kokowa wannan cuta da ta damu mutane an samu an kare ta misali an kare ta babu ta ne yanzu kwata-kwata Niger an hita wannan zanci. Tsakanin shekara ta 1976 da 1989 Niger da wasu kasashe yammacin Afirka sun gudanar da wani shiri na musamman ta hanyar amfani da maganin kwari domin dakile yaduwar cutar. Sai kuma tsakanin shekarar 2008 zuwa zuwa 2019 an rika bayar da magunguna ga jama'a domin kara dakile bazuwar cutar wadda suna daga cikin ayyukan da Nijar ta gudanar suka kawar da cutar in ji Dr. Salisu Adamu wanda shine ke kula da yaki da cutar a ma'aikatar ministan kiwon lafiya a Nijar. Shekara goma da aka yi muna bincike muka yi jinki mu gwada wa'ansu ba su yarda ba daga nesa su taso su zo daga OMS su zo su turo mutanen su bincike to binciken da duk suke abin da muka samu muka gwada shi suka tabbatar da shi haka ne ko kokarin da kasa mu ta yi lalle mun samu masu hannu da suni da suka kama amma abun da ya sa abun ga aka ka shi ƙasar ta fara shi ita ta ba da ƙarfi ga abun ta ɗauke shi ya abun da ya kamata a yi saboda a samu a kore kuɗin ga a kore cutar daga bakin ruwa saboda eh, talaka su koma su yi noma su yi noma a samu shi kamar za ta cutar ga dai an murƙushe ta an murƙushe ta duk abun da muka yi an gwada an murƙushe ta. to kowace irin cuta ce da kuma abubuwan da suke haddasa ta ga dai dr salifu adamu. to cuta ce dai wadda ta zamna a da ta ba mutane da yawa wahala wahala wajen lahiya ta jiki da wahala wajen neman abin da za su tunda cuta wannan cuta ce wadda take bakin ruwa kuma abin da ke sa ta wani dan wata dan kuje ne dan baki kiran wanda cizon shi in ya cije ka sai ka kwana uku kana kaikan wurin to in ci kuje na cizo yana sa ka kaikai ina ka ina noma kasan babu noma na biyu kujen nan sai sa maka cuta cutar ce cutar da yake sa maka cuta ce dan kwayoyi wanda yake sa maka ga jikinka ba mu da maganin kashe shi a duniya babu magani wanda zai kashe shi a jiki sai an yi hadama tare da shekara da shekaru kafin a hidda shiga jikinmu kuma in ya shiga jikinka sai sa kai kyakkyan jiki ka ɗora kartar jikinka ka halka kai ga Tuni dai shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Ghebreyesus ya jinjina wa Nijar game da ceto jama'ar kasar daga wannan cutar wacce take wahalar da marasa galihu. Hamid Mahmud, murya Amurka daga agadas Jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Hamid Mahmud shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniya. sakataren harkokin wajen amurka mako rubio na shirin fara ziyarar aikinsa ta farko a matsayin babban jami'in diplomasiyyar kasar a gobe asabar inda zai kai ziyara a kasashen panama da el salvador da costa rica da guatemala da jamhuriyar dominican daga ranar 1 zuwa shida ga watan fabrairu jami'ai da masana sun ce wani bangare na ziyarar na da manufar dakile karuwar tasirin kasar china a yankin ziyarar na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban kasar amurka donald trump ke kokarin sake kwace iko da mashigin ruwa na panama da kuma yadda washington ke kara zage damtse wajen dakile kurarar bakin haure trump ya bayyana cewa china ke da iko da mashigin ruwan panama wata muhimmiyar hanyar kasuwanci da ta hada tekun atlantika da pacific sai dai panama ta musanta wannan ikirarin tana mai dagewa kan cewa ita ce ke tafiyar da mashigin ruwan ba tare da nuna son kai ga dukkan zirga-zirgar jiragen ruwa ba. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Manazarta a yankin yammacin Afirka na yin nazari a kan yadda matakin ficewar kasashen Mali, Nijar da Burkina Faso daga kungiyar ECOWAS zai shafi yankin. A ranar Laraba da ta gabata ne kungiyar ECOWAS ta amince da ficewar kasashen a hukumace. Wannan shine karan farko da aka samu hakan tun bayan kafa kungiyar shekaru hamsin da suka wuce. Yankin Sahel dai na zaman wani yanki mafi hatsari a duniya wajen ayyukan ta'addanci, inda aka samu adadin mace-mace mafi yawa masu alaka da ta'addanci a shekarar da ta wuce ga muhammad baballa hafiz da fassarar rahoton timothy obiezu daga abuja ficewar kasashen burkina faso mali da kuma nijar daga kungiyar rai tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma wato ecowas na da matukar damuwa ta fuskar tsaro da tattalin arziki a cewar manazarta da suka zanta da boa wasu da yana cewa rarrabuwar kawuna ka iya raunana ayyukan sojoji na haɗin gwiwa da kuma ƙara dagula al'amura a yankin Sahel, yankin da tuni yake fama da hare-haren masu ikirarin jihadi. Amma a ranar Laraba, shugaban hukumar ECOWAS Umar Aliyu Tore ya shaida wa manema labarai a Abuja cewa kungiyar na son ci gaba da haɗin gwiwa ta fuskar tsaro duk da rabuwar da aka yi. Kungiyar ECOWAS ta kuma sanar da cewa ta a buɗe suke ga ƙasashen da suka fice, tare kuma da kiran sauran mambobin ƙasashe sha biyu da su ci gaba da taimakon su. Rotumi Olawale mai sharhi ne kan harkokin siyasa. I think that ECOWAS has taken a, program, a pragmatic approach uh, to the unfolding situation. Na ganin uh, ECOWAS ta ɗauki matakin da ya dace uh, game da yanayin da ke faruwa, na kuma sa ran za a ci uh, gaba da haɗin gwiwa akan batutuwan tsaro, batun zaman lafiya da tsaro na haifar da babban ƙalubale. gwamnatocin mulkin soja a Nijar, Burkina Faso da kuma Mali sun fice a hukumance daga kungiyar yankin a ranar Laraba bayan cikar wa'adin tsawon shekara ɗaya. Dangantaka tsakanin ECOWAS da kasashen uku mambobi da suka fice ta yi tsami bayan juyin mulkin da aka yi a Nijar a watan Yulin 2023, lamarin da ya sa ECOWAS ta yi barazanar yin amfani da soji don shiga tsakani. A shekarar 2023, sun kafa kungiyar su ta kawancen kasashen sahel wato aes domin neman kusanci da rasha taure ya ce kungiyar ecowas na shirin gudanar da wani taro da kasashen uku domin tattauna hanyoyin da za a bi chris kwaja shine darakta a cibiyar wanzar da zaman lafiya ta amurka a najeriya akwai batutuwa da dama don haka ina ganin taro a wannan yanayi yana da mahimmanci don baiwa kowane bangare damar auna inda ya tsaya kan batun rabuwar ciniki yana ɗaya daga cikinsu manazarta na ganin kalubalen tattalin arziki na iya kunno kai ga kasashen uku da suka fice musamman dangane da samun damar shiga tashoshin ruwa zuwa kudu. The countries would get to a point where they would seek Kasashen ah, za su kai matsayin da za su nemi akalla haɗin kai da kasashen ECOWAS saboda suna buƙatar ah, samun damar shiga tashar jiragen ruwa. Kasashen uku ba su da ruwa, don haka za su ci gaba da uh, dogara da yankin na haɗin gwiwar ah, kasuwanci don ganin sun ci gaba da samun bunƙasar tattalin arziki. A shekarun baya-bayan nan, ƙungiyar ECOWAS wacce aka kafa ta da farko domin inganta dunkulewar tattalin arziki. ta fuskanci kalubale wajen wanzar da zaman lafiya a yankin kwaja ya ce ra'ayin jama'a game da kungiyar ecowas yana canzawa saboda wasu 'yan kasashen na kallon kungiyar a matsayin wata kungiya da ke kare muradun shugabannin yankin maimakon talakawa ecowas was a bit detached uh, from the citizens uh, but now Ƙungiyar ECOWAS ta ɗan ware daga 'yan ƙasashenta yanzu babban darasi ga ECOWAS shine ta zuba jari mai tsoka tsakanin jama'ar ta. Dangane da batun ajandar ECOWAS akwai buƙatar ƙungiyar ta ɗauke hankalinta daga kan al'amuranta zuwa jama'ar da ke cikin ƙasashen ECOWAS. Yankin Sahel ya zama wata tunga ga masu ayyukan ta'addanci wanda shine aka fi samun yawan mace-mace masu nasaba da ta'addanci a bara. har yanzu dai babu tabbas kan sakamakon zaman da za a yi kuma mutane da yawa za su zuba ido su ga yadda kungiyar ecowas za ta tsallake wannan rigimar siyasa mafi girma da take fuskanta cikin shekaru da dama madalla a gaida muhammad baballa hafiz da fassarar wannan rahoto yanzu kuma ga shirinmu na gaba da ɗan gari shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Masu shauraron mu barkanmu da yau barkanmu da sa'ar sauki saura ku a cikin wani sabon shirin na da dan gari wanda sashen Hausa na muryar Amurka tare da gidajen rediyo abokan hulɗa ke gabatar muku da wanda ni Haruna Ibrahim Al'isu na rasu na radio ni FM jamhuriyar Nijar zan gabatar muku da wannan shirin na da dan gari. A yau za mu leƙa da ku a garin Dose da ke cikin yankin gundumar garin birnin Kwanni inda muka haɗu da hakimin garin na Dose inda ya bai mu tarihin Dose tiriyan tiriyan amma kakin nan ya fara sallama da gabatar da sunan shi assalamu alaikum ni na ibrahimu hakimin dosai mai shauraro na son shi cewa menene yamma saka ake kiran da dosai dosai. eh garin dose abinda an muharin sunan nan sunan hakimi na na harko ko in ce ma wanda kawa garin badoshe na duk wanda ya zo nan ya tarda shi aya ca badoshe dan tarihi lokaci waɗanda suka zo suka mai bayan shi sai in sun ka ɗauko tarihi sai suna cashin shi garin ga wani na fara zama kowa sai ya ce to dai bado shi na an ka tarda dan tashi yayi ya tafi bar su wannan sun ka zo tare shi sun ka iske shi to daga nan sai sunan na an ka juya shi koma dosai daga bado shi na sai ya koma dosai eh sunan garin kenan yanzu ainihin garin dosai daga ina ne wannan bado shi ya taso ya girka dosai eh ya hito daga garuruwa na ka san wanda an ka ce an tarda shi ka iske mutum zamane sai ka tsaya tare da shi ba kabila ku guda ba sai ka tsaya tare da shi ka ci ga zama tare da shi shi har ya daga ya barka da ya daga bai bar kowa shi iyali ne ta shi da iyali shi wani wata tarihi shi ta yayi ya bar hausa eh, mahi yawancin magobira ya bar su ya ta yayi gaba tarihi na yasa an ka rike shi saboda shi an ka tarda ga wurin gobira suka tarda shi nan za mu iya cewa wani martaba ke ga wannan garin na dose haka to martaba garin eh an san dose da sunan rogo rogo dan dose nan ina ganin duk kewayen ga duk inda ka ta an ka ce rogo an san dose da tarihin rogo dan muna da tabki wanda da bai a babban tauki gare mu eh, shi yasa sunan dosai hita duk inda an ka ce rogo dai an san shi rogo dan dosai ko yaushe rogo bai kaci a dosai abada eh rogon to akwai wani ice wanda an nan cikin tabki eh, wani ice na na kore ana cewa kiryata amma ho yanzu a halin yanzu ba wanda tabbatar da shi da kunne sai ho wani lacizo ana ce mai dan jalo wani lacizo na ni tun yalla ina sai e ko sai fe na tarda shi ina an sani lakwal shekara ta ɗaya ko ta biyu na san shi to shi an ka ce mana ya dantar da iccen nan da 'yan kunne kenan tun wajen 1978 misali ni da nisan shi la cizo to shi kaɗai dantar da shi da 'yan kunne mm. to har yanzu shi na nan tsaye cikin ruwa bai faɗi ba man ba shi da kunne duka duka ya bushe ya bushe kuma ya kore da an shi kore ba haushi ya sa abin da kore to shi na nan cikin ruwa kuma shi ke amma Allah da iko ne bai faɗi ba to menene taken dose eh taken dose dose tudu garin dan abdu eh duk inda kake wa ana da wannan akwai wannan tarihi shi dan mm. abdu nan wani mayaki na da an kai eh tun lokacin ana yaki yaki eh ya nuna zarum ta tun da lokacin nan sadadu an kato da sunan yaƙi eh, shi na tashi tsaye da mutanen shi zarumi eh, na. Da mi garin dusai ya fice da shauran garuruwa haka. Dosai kamar da kaji na ce can sama an yi sanin mu da sunan tarihin rogo rogo dan dosai amma ba rogo da aka noma fa bakin tafkin nan duk abin da ka kasa ana noma to gwalgwado noman rani ana yin shi dosai amma rogon ya hi suna muna noma da na haci duka eh manoma na makiyaya na akwai dabbobi sosai ana noma ana kiwo yan kasuwa ne akwai 'yan kasuwa sosai yau da girka dose akalla akalla ta kai shekara nawa dose to dose sai in kesta ma ko ba ai ba shekarar nan ɗari uku da 'yan kai ta yi su hmm, ta yi su dose insha Allah tsohon gari na tsohon gari na dan tun kamin lokacin yaƙe-yaƙe nan na su shehu usman dan hodo dose ta jima adadin hakimai nawa suka yi rukun wannan garin na dose to hakimi goma sha uku amma sarauta goma sha biyar an kai eh abinda an ni ce sarauta goma sha uku amma hakimi goma sha biyar hakimi goma goma sha uku sarauta goma sha biyar juyi an ka samu na hakimai guda biyu eh, hakimai biyu sun kowane ya ci biyu akwai hakimi halilu da hakimi bawa tankari su sun kai juye juyen nan ba tankari da halilu dan abdu su sun kai wani juye juyen ko wani hawa na biyu kenan suna an son ka zama sha biyar. ku fara mamu da wani hakimi fara rikon garin dutse shekara nawa har zuke ku. to hakimi wanda zan ba ku na farko shi ba doshan nan shi muka dauka shi a hakimin mu na farko tunda shi ya kafa gari dole a bashi titar dan hakimi na farko eh shi an na farko kenan muna kiyasta mai dai akalla dai 25 din nan daga nan an kai ta tahiya dan aisha shi ma ya kusan shekara 11 eh, akwai wasu dan kan bankama nan waje wani karshe da aka shema yar kasuwa shi kai kusan shekara dai takwas haka da yan eh, watanni akwai riba shi riban nan dai an ce bai jima ba ko shekara uku na yi akwai na ruwa shi kuma ya kyasta mai shekara kusan goma akwai wanda aka ce ma raba shanu shi an kutamta mana ya dan jama'a kai kusan shekara na ishirin to daga nan sai an kai ga kakana tankari tankari shi aka ce ma tanko dan tanko to shi ya jima kusan shekara talatin ba biyayi tanko dan tanko sannan an ka samu hakimi bawa ɗana na shi tankarin ga bawa tankari dan kakana na ubana na kenan wa ubana na sannan nan na nace muku an samu juye-juye sai halilu ya shigo halilu ya shigo halilu eh, abdu ya shigo ana nan sai bawa tun da gwabce ba na an kai an kasa halilu sai bawa ya dawo ya dan ɗibi shekaru kuma halilu ya dawo to kun ji inda an ka samu sarauta hudu wannan wuri amma hakimi biyu daga nan sai an ka samu adamu almudaddai namu na dan wa tsohona na ya kai kusan shekaran nan kusan goma sannan sai tsohona dubu da ɗari tara da hamsin da uku zuwa dubu da ɗari tara da tamanin da hudu shekara kusan talatin da ɗaya kenan jibo tankari to sai wanda nika bima abu tanku shi shekara dubu da ɗari tara da tamanin da hudu da dubu biyu da sha hudu shekarar shi talatin dai daidai sai an ka kawo gare ni ni kuma tun sha biyu ga watan shidda na dubu biyu da sha hudu zuwa yau kenan ni ma ina da kusan shekara goma in ka diba zai eh, hota biyar sarauta dada akwai wanda ka san shi akwai wanda aka samu rasuwa an muharin barin sarauta shi kamar wanga wanda nika bima akwai waɗanda ka sauka. wani shahau duk ana samun haka nan in baka misalin adam almanga to shi na sama na bar ma tsoho na daga nan waɗanci na sun kai yan jujuyen nan mm. su ma ai kana rike da su ko su ma haka na wanga shi sabka a hidda wanga a sa wanga an ka samu wannan kenan in ka rike adam almu an juya halilu shi ma bar ma adam almu na yi shi ko adam almu ya bar ma tsoho na to an kawo yau abana wani mina dai na sarauta wani yan shekaru ne sun ka tahi kaga dole shi ka gwabciya shi bar ma wani misali za mu iya so mu ji adadin kabila nawa wannan bangaren na dose kabila babba hausa mahi wancan ma hausa muke gobe gobirawa sa'annan muna da yan makiyaya hillani su makiyayan gari na zawa na sun kai da mayan sun zai yan gari tunda komi ana yi da su muna da makiyaya akwai harewa muna da yan bugashe su ma wadanda duk dai tahowa na sun kai suna nan dai game da mu yawa abba su da kai har muna da dosai su ma akwai fami ɗin su don cikin su akwai masu cage har yanzu batun gada kai su masu masu arauci to kamar adadin mutane nawa a garin dose kamar da aka yi risan risansuma dosai wajen mutum dubu goma sha biyu da yan kai gare mu resan sama wanga na karshe shi ne ɗauke da kusan mutum dubu goma sha biyu dole sai nan ha'in ba kwanne ba ha kowa ya samu kwanne ta ɗaya muka ɗauke rema holla eh, saboda mu da yan gari na bamu da baki yanzu dai a halin yanzu waɗanga shekaru sun yan gane sun yawa yanzu hmm, yawanci matasan ga duk gane na sun ka gane ma yanzu hmm, sun ta ya gane akwai masu ta Najeriya akwai masu ta Mali kai hal ɗan libi muna da Alger duk ko ina yan dose suna dan yawata sai dai in ce ma yanzu inda a tahirin jayi dai ganin nan ta tahirin jayi eh, wannan garin na dose kuna da wani haka babba wanda eh, a ce wannan eh, daga dan dose na garin dose yake kuma ma'ikanci ne wanda a sama misali ma'aikata to muna da su eh gwargwadon iko muna da su wuri wuri sai in ce ma ni ma daga magana ga ina cikin su ni ma mu lakwal kwal na shekara ta tun eh, katar ban ozo na karanta suwa kenan ina cikin su ina cikin su ni hakimin da kai ma magana ni ma'aikaci na na kenan yau ina da kusan in kalli su ha shekara 30 da yan kai ina karanta suwa menene matsalar garin dose to kasan duk gari ba a rasa matsaloli matsalar da a gare mu babba ka gani gari kamar dose a ce bai da hota mm-hmm. eh, bai da hota har yanzu mu samu hota ba duk yau nan yankin gaba ba garin da kai gari amma ha Allah da iko ne hota amma an hoye mini alƙawalin ta ko ba gaskiya ba mm. eh waɗanga masu ikon ganin yanzu kai Allah ya so sun kere mu sun mini alƙawalin za a kawo mini hota amma kuma dole kamin alƙawalin su shi cika in ce ba mu da hota ba matsalar da ta hita amma tabba an kere ni da bagana hota za a sa mini hota amma sai an sa ni ka karsuwa ba ban ce an sa amma tabba an yi mana alƙawari babban matsalar mu dai hota ba mu da hota eh cikakkar dai matsalar mu wadda muka son yanzu ai muna magani duk bata yi ta hotan nan ba tunda muna da ruwa muna da likita muna son karin kaladodi na lakwal to sai asian nan tunda su matsaloli kamar da nace ma ba su kariya muna da hanya amma hanyar nan fa bata bugu ba sosai eh tana da saura tunda kun biyo ta yanzu da kwanne kun ka hito kun gani kun ga sun hanyar take kenan in son samu na ai kamar garuruwan da ajere da ka hito garin kwanni garuruwa na sai ka haɗe da garin dan daji to in son samu na aika sai in muka samu kwalta abin ya yi tunda hanyar gagawa da motoci da motuna ka benta dare da rana ko karhe biyu karhe uku ka hulka sai ka ji kukan kare ya huce amma hanyar ba ta da inganci ba ta bugu ba sosai in son samu na in mu samu kwalta na ai muna so sosai masu shawararren mu a daidai wannan gabar ne muka kawo karshen wannan shirin namu na da dan gari wanda ni Haruna Ibrahim Al-Usunaras na Radio Niya FM birnin Kwani Jamhuriyar Nijar na gabatar muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan nake sallama sallama da ku sai wani jikon idan mai duka ya kai mu. Da ɗan gari. To mun gode gidan rediyon Niya FM na birnin Kwanni yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. To saƙon farko ya fito ne daga Hassan Dogon Faci Batsari daga jihar Katsina wanda ya ce salam biyoyi Hausa fatan alkhairi gare ku. alhamdulillahi allah ya ce idan na yi muku ni'ima kuka gode mun sai in ƙara muku babu shakka muna godiya da saukin da muke samu akan matsalar rashin tsaro da sauƙin kayan abinci musamman kayan gona irin su masara gero dawa wake da dai sauransu muna roƙon allah ya ƙara kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a jihar mu ta katsina da najeriya baki ɗaya sai saƙon sanusi maɗattai da magaram da isu makeri maɗattai da iliyasu yakubu digawa da yakuba mai aski ba da raka da musa malam indu kazawai waɗanda suka ce salam biyo hausa sake lasar takobin samar da ingantaccen wutar lantarki a faɗin najeriya da shugaban ƙasar bola tinubu ya yi irin waɗannan kalamai gaskiya da daɗaɗa rai suke ba wai a ci gaba da shafawa bawan allah talaka zuma mai ɗanɗanon maɗaci a baki ba sai saƙon shehu adamu jau wanda ya ce samu ya ragu kashewa ya ƙaru rayuwa ta yi tsada a najeriya yara na kukan yunwa manya kuma na hamma shugabannin najeriya wallahi ku ji tsoron allah domin dai akwai ranar yin bayani da dalla fa sai kuma sakon alhaji umar forever gashuwa da adam a adam gashuwa waɗanda suka ce salam fatan alheri ga voa hausa mataki na uku da aka shiga na yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin hamas da isra'ila a wannan alamis allah ya sa kada ungulu ta koma gidanta na tsamiya madalla kafin mu yi sallama da ku ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To Maryam a takaice a yau Juma'a ana ci gaba da kokarin fiddo da karikacin jiragen sama biyu da suka yi karo da juna a sama a wajen birnin Washington wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 67 a daren Laraba. Masu bincike daga hukumomin Amurka da dama sun sami gano akwatunan adana bayanan jirgin wato black box daga cikin jirgin sama American Airlines wanda ya tarwatse ya fada kogin Potomac bayan ya yi karo da wani jirgin sama mai saukar ungulu na sojan Amurka. rundunar sojan isra'ila ta faɗa yau juma'a cewa ta kai farmaki cikin dare kan wasu cibiyoyin kungiyar hezbollah a cikin kwarin beka da kuma kan iyakar syria da lebanon rundunar ta ce wuraren da aka kai harin sun hada da wani wurin da ake amfani da shi wajen kera makamai na karkashin kasa da kuma wani wurin da ke da alaka da safarar makamai zuwa ƙasar lebanon jami'ai sun ce rasha ta harba jiragen sama maras matuka kan ukraine a wani harin da ta kai cikin dare a yau juma'a wanda ya raunata mutane hudu tare da lalata wani asibiti da wani rumbun adana hatsi a kudancin odessa rundunar tsaron ukraine ta kakabo 59 daga cikin jiragen saman maras matuka biyu na rasha ta ce an batar da jirage maras matuka guda 37 wanda ke nufin yin amfani da na'urorin tsaro wajen karkatar da su sakataren harkokin wajen amurka mako rubio na shirin fara ziyarar aikinsa ta farko a matsayin babban jami'in diplomasiyar kasar a gobe asabar inda zai kai ziyara a kasashen panama da el salvador da costa rica da guatemala da kuma jamhuriyar dominican daga ranar 1 zuwa shida ga watan fabrairu ɗaruruwan ɗalibai masu zanga-zanga ne suka yi tattaki a cikin yankunan kasar Sabia, inda suka fuskantar da zanga-zangar ta kin jinin almundahana zuwa birnin novit sad da ke arewacin kasar inda suke shirin toshe gadoji uku da ke kan kogin danubi a karshen mako lamarin da ya soma watanni biyu da suka gabata matsayin zanga-zangar da ake zargin cin hanci da rashawa a kwangilar gine-gine ya faɗaɗa zuwa kalubale mafi girma a cikin shekaru ga jagoran masu ra'ayin da na ƙasar shugaba alexander vucic To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk na da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma da umarni da ma injiniyan mu Patrick. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.